يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بان هكا الله شكم إيكون سا أشيغ بنكر أتم من النبي الرحمة صلى الله عليه وسلم سيرة مدروس وعبر يومنا رانر شاتقوس درم شاترات ga watan sha ɗaya shekara ta dubu da ɗari hudu da talatin da biyar da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga zuwa madina wacce ta daidai da ranar sha biyu ga watan tara shekara ta dubu biyu da sha hudu da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatu mu wannan littafi za mu tashi a shafi na 272 ko inda aka sa muhawalatun asima na na nawa na faɗa shi ne محاولة أثيمة وجريمة عظيمة ƙoƙari wanda yake na saɓo da kuma saɓo wanda yake mai girma laisa gariban alal yahud illa sidiq wal amana wal wafa wal diyana babu wani abu abun mamaki ko baƙo ga yahudawa sai gaskiya da amana da cika alkawari da riko da addini wannan shine bakon abu a gurin ba yahudi ba ka yi wani waɗannan ba ne zai sa a rika mamaki da ganin ka zo da bakon abu a ka rike gaskiya ka ce ita ce abin yinka ita ce abin mamaki bakon abu da ba yahudi zai rika kallon ka da shi ka ce amana za ka rike a kanta za ka tabbata shi ne kai bakon abu ka ce cika alkawari za ka tabbata a kai shi ne kai bakon abu ce riko da addini shi ne abin yankato ne ka zo da abin mamaki ba kai wani waɗannan ne abin mamaki a gurin hudu fahim mautsinul kabe su yahudawa bigiran ƙarya ce ma'ana inda ake zuwa a kamo ƙarya ne wa mustaqarrul ghadab sannan kuma su matabbatar karya alƙawari ce in ka samu bayahude ka samu tushen karya alƙawari ta saba shi wal makr haka na su matabbatar makirci ne duk inda za a ƙulla wani abu na cutarwa da kairi to suna da ido da kwarewa a nan kaje gurin su kaje inda tushensa yake lam yaslam minhum hatta anbiya hatta anbiya Allah anbiya illa mana ba wanda ya kubuta daga gare su a game da abin da ya shafi ƙarya ƙarya alƙawari makirci har annabawan Allah ba su kira ba wa rusulihi da manzanninsa alaihi salatu wassalam tsira da amincin Allah su tabbata gare su ja alƙur'anul karimu alƙur'ani mai girma ya zo shahidan alaihin da yana mai musu shaida akan haka yana mai ba da shaida cewar haka suke fi ayatin karimat a wasu ayoyin da suke masu martaba da daraja qala ta'ala Allah madaukake su afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum yanzu a ce duk sanda wani manzo ya zo muku da abin da zukatanku ba sa so istakbartum sai ku sanya girman kai sai ku tsiri girman kai fa fariqan kadzab wasu jama'ar ta manzanni kun karyata wa fariqan taqtulu wasu ma kashewa kuce wannan salo da suke kai na ƙaryata manzanni da kisan wasu kaga wannan yana nuna cewar su matabbatar ƙarya ce matabbatar wato ainihin ha'inci da makirci ga annabawan Allah don ba karamin makirci bane a ce ka kashe manzon Allah ba karamin makirci bane a ce ka kashe annabi daga cikin annabawan Allah ƙaryata wani manzo daga cikin manzannin Allah abu ne wanda yake mummuna mara kyau wa qala subhana kuma Allah madaukaki yace qul falima taqtuluna anbiya Allah ka ce to me yasa kuke kashe annabawan Allah min qablu kafin ni a aiko ni in kuntum mu'minin in har kun kasance ku mu'minai ne ina imanin ku yake Me kashe manzo dai me kashe annabi ba maganar imani don wanda ya zo da bayanin imani ba kashe shi ya kamata a yi ba karfafa su da goya masa baya da agaza su ya kamata a ce a yi ku kuma ba haka kuke ba har wayo Allah subhanahu wata'ala ya ce zalika abin da ya faɗa kafin wannan zalikan na ƙasƙanci da talauci da tabbatar fushin Allah ice zalika haka ya same su ne ya faru da su ne bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah saboda su sun kasance suna kafircewa ayoyin Allah wa yaqtuluna nabiyina kuma suna kashe annabawan Allah bi ghairi al ba tare da sun cancanci a kashe su ba ba da gaskiya ba zalika bima asaw kaskancin can da talauci da fushin Allah ya tabbata gare su sakamakon abin da suka yi na sabawa saba dokokin Allah da saba biyayya da ake bukace su su ga manzannin Allah wa kanu ya'tadu kuma sun kasance suna ƙetare iyaka suna ta'addanci saboda haka su aka sani da ƙetare iyaka su aka sani da wato ainihin ha'inci da ta'addanci amma abu mamaki yanzu kuma su suke jifan wasu su da ta'addanci wasu fi gadarihim wa khiyanatihim li hadhihi safwa min ibadillahi ta'ala yake cewa wasu su na ci gaba da zarcewa da dorewa fi gadirihim wajen wato saba su da warware shi wa khiyanatihim da ha'incin da suka saba suna yi li hadhihi safwa ga waɗannan zababbu min ibadillahi ta'ala na bayin Allah madaukaki sune annaba da manzanni yasilu musalsilu gadari gadar yahud wato jerin saba alkawarin yahudawa ya zarce ya hadu ya sadu ila afdalil khalqi zuwa ga mafi ficin halittar Allah wa khatamil anbiya zuwa ga cikamakin annabawan Allah war rusul da manzanni nabiyina Muhammad shine annabin mu Muhammad salawatullahi wa salamuhu alai ira da amincin Allah su tabbata a gare shi yaushe haka ta faru mala yace fi ghazwati khaybar a yakin da aka yi na khaybar fa an abi hurairah radiyallahu ta'ala anhu an karɓo hadisi daga sahabin annabi abu huraira allah maɗaukaki ya yarda da shi ƙala ya ce lamma futihat khaybar lokacin da aka buɗe garin khaybar uhudiyat li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama shatun fiha sum an yi wa manzan Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi kyautar wata akuya da aka sanya guba a cikinta. faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce ijma'u li man kana hahuna min al-yahud ku tattaro min duk wani ba yahuda da ke wannan rukunin gurin duk wani ba yahuda da yake wannan shiyar wannan sashin wannan ɓaryar a tattaro min su guri guda fa jumi'u la sai aka tattaro wa manzo waɗannan yahudawa fa qala lahum rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yace da su inni sa'ilukum an shay'in zan tambaye ku game da wani abu fa hal antum sadiquni fi shin za ku gaya min gaskiya akan abin da zan tambaye ku qalu na'am suka ce eh ya abal qasim ya baban al qasim da wato fado alkunyarsa dan ma ya ji ya gamsu za a yi akan فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما زان الله تلا دا منتي الله ثبتا غري من ابوكم وانيني بابانكم قالوا ابونا فلان suka ce wane ne baban mu ai faqala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi ce bal ai ce kazabtu ƙarya kuke bal abokum fulan a'a wane ne babanku kalu sadakta suka ce ka faɗa gaskiya wa bararta kai abin kirki abin da kai ɗin haka abin yake ka kubuta ka faɗa abin da yake daidai wanda ya gaskiya ai kubutacce ne ka faɗa gaskiya ka kubuta faƙala hal amtun sadiqun ita zan za ki tambaye ku shin za ku gaya min gaskiya an shay'in game da wani abu in sa'altukum anhu in na tambaye ku game da shi kun ga dai yanzu kun shirga ta kun zuƙa ta kuma na san abin da kuka yi ƙarya ne na gaya muku gaskiyar abin da ke akwai kuma kun tabbatar gaskiya ne to yanzu na tambaye ku wani abin za ku gaya min gaskiya halo fa qalu na ya abul qasim ce i eh, za mu gaya ma gaskiya kai baban alqasim wa in ka arabta kadiban ai ma in maka maka maka ma ƙarya za ma ka gane karya miki za ma ka gano ƙarya mu kama arabta fi abina kamar yadda ka san karya miki a game da babanmu da muka gaya maka wani ba shi ba فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi yace da su man ahlun nar a abin da yazo cikin littafin manzon da aka aiko muku abin da ya zo muku na bayanai na ilimi su waye yan wuta tunda ai ba da ka suke ba da ilimi a tare da su tunda har suka san za a aiko manzo ga irin su kofinsa ga kaza ga kaza to ku gaya min su waye yan wuta fa na nakunu fiha yasiran thumma takhlufuna na fiha za a sami sai suka ce za a sami yan kaɗan daga cikin mu yahudawa a wuta sannan sai ku kuma ku biyo bayan mu bai da shege ne Allah bai da kirki فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi yace da su iqta'u fiha ku nutsa a cikin wuta domin ku ne yan cikin ta wallahi la nakhlufukum fiha abada na rantse muku da Allah har abada ba za mu bayan ku a cikinta ba ku za ku cancance ta ku za ku tabbata cikinta? ثم قال لهم سنن من زويت دسو هل أنتم صادقون عن شيء إن سألتكم أن ذاكرون أكو ذاكو غيا من غسيا إذا نساك تنبيك ولا أبو قالوا نعم فكتي إذا ما غيا مكا نعم أنشر أبو القاسم تندى أبن يا فارك واتو بنقو فقال هل جعلتم في هذه الشاه ثم إيش فوق سنة قبا أو أن أكوير ai ga akuya an kama kun sanya guba a wannan akuyar faƙalu na suka ce eh, mun sanya guba a ciki faƙala ma hamalakum ala zalik cito me ya kai ku ga yin haka me yasa kuka sa guba a cikinta faƙalu aradna in kunta kadiban nastariha minka da abin da ya sa muka yi haka mun yi nufin in ƙarya kake da kace kai manzo ne annabi to in muka kashe ka mun huta da gare ka sai mu ci karamu babu baka da can muna ta gawa abubuwa abin nan ƙurayshawa abu na ilimi da sauransu mu ake gani wani abu yanzu kuma da fazo kace kai ne manzo to kuma yanzu abin ya koma cikin su saboda daga cikin su ka fito ma'ana ta ciki na ciki saboda haka idan kai ba manzo bane mun huta da kai kana cin wannan guba ka mutu shikenan magana ka ta kare sai dai wani shi sa muka sa maka wa in kunta nabiyyan lam yadurruk in kuma kai annabi ne mun san samman da muka sa maka a ciki ba zai cutar da kai ba yadda muka yi, haka zamu ganka haka zamu kyale eh haka abin yake sun sani din ai sun san in wato ai ne ai sun kakkashe wanda suka kashe din cikin annaba da manzanni a baya kafin sa to ai shi ma salon su kashe suka biyu amma tun da ya dago ya gane to ai sai dai ai wannan magana sai abin da ya sa maka in ƙarya kake an huta ba mu ba ma wasu ma sun fita sun fita daga matsalar don ko gaske ne ba yadda muka iya da kai sai ka gama isar da abin da aka ce ka yi to ko gasassiya ko soyayya ko kuma ban kararra ko a ciki an dai sa mata guba a ciki kan <laughs> gane ko a cikin sahih bukhari da muslim akwai hadisi an anas radiyallahu ta'ala an wanda aka karbo daga sahabi annabi anas Allah ya yarda da shi anna imra'atan yahudiyya yace hakika wata ba yahudiyar mace atat rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama bi shatin masmuma ta zo wa manzan Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi da wata akuya mai ɗauke da guba fa akala minha sai manzo ya ci fa ji biha ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam sai aka zo da wannan matar gurin manzan Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi fa sa'alaha an zalik sai ya tambaye ta game da haka me yasa kika sa guba cikin wannan akuyar da kika kawo qalat aradtu li'aqtuluka arattu li'aqtulaka tace nayi nufin in kashe ka ne faƙala ma kana Allah li yusallitaki alayya sai ce to ai Allah ba zai ba ki nasara a kaina ba ba zai dora ki akan kashe ni ba qalu ala naqtuluha naqtulaha bai suka ce ala naqtulu naqtulaha to manzon Allah ba ma kashe ta ba an gane ko qala la yanzu ce ka ku kashe qala anasun anas yake cewa fa ma ziltu a'rifu dhalika fi lahawati rasulillah sallallahu alaihi wa sallam anas yake ban gushe ba ina gane baki-bakin da ke jikin naman da ke saman makogwaron manzon Allah ina da aminci Allah tabbata a gare shi ta dalilin cin wannan akwai ma'ana duda gubar da aka sa don a kashe shi da bata kashe shi ba sai da ta sa irin wannan ɗan naman da yake tahowa izo ya raba makogwaro biyu in ka bude can ƙuryar baki to sai da wato ainihin ya yi baki-baki ah, na madisamba ma ba an sa masa ba ko ko ba shi ba ne da kyar ya sha bakinsa ko kada aka fita asibiti ko ba shi ba ne da makarfi ne ko ba karfi kafin namari ne ko ashe namari shi ne na yanzu ko to wancan kafin shi wannan namari ba karfi eh sai da aka so a fi karfin sa sai da aka fito waje haka suke in baka sha kai tsaye ba ka sha a magani wani lokaci Allah ne kawai ke kare ba yadda aka iya taimaka lokacin da za mu kai hmm. rubutacce ne to ana take cewa nakan gano wannan baki-bakin a jikin wato ainihin naman cikin bakin manzo sallallahu alaihi wasallam saboda tasirin da wannan gubar ta wa hadhihi almar'atu allati ahadat ash-sha almasmuma ita wannan mata da ta bayo manzon Allah tsira da aminci Allah ta'ala a gare shi akuya wacce take mai dauke da guba masmuma da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta bayar da ita ga manzon Allah tsira da mishi Allah tabbata a gare shi hiya Zainab bintul Harith ita ce wacce ake kira da suna Zainab yar Harith imra'atu Salam mata Salam bin Mishkam dan Mishkam wa kanat qad sa'alat ayyal lahmi ahab ilayhi farko sai ta fara tambaya a nama wani irin nama manzon Allah ya fi so wani nama ya fi sha'awa ya fi bukata faƙalu zira suka ce ya fi son karfata an gane ya fi son naman karfata fa aktara fihi sum sai ta yawaita guba a cikinsa falamma akala minhu akbarahu zira yana kama ci sai wannan wato ainihin karfata ta fara bashi labari bi annahu masmu cewar an fasa guba a cikina falafazahu salawatullahi wa salamuhu alaihi sai manzan Allah tsira da amince Allah tabbata a gare shi ya tofo da shi to iya wannan gaba mai bayanin cewar ta tambayi wani irin nama ya fi so aka ce mata ya fi son wato karfata ta yawaita guba a ciki da ya zo yana ci wannan karfata take ba shi labarin cewar akwai guba a cikinta bai tabbata wannan bai inganta an gane ko ingantattun su ne wanda muka fito daga ciki cewar ya sa an tara masa ya guda ya yi tambaya amma me sai bayan da ya ci amma ba yadda suka iya abin ba zai kashe shi ba kuma cewa da suka idan su huta daga gare shi ba su huta ba sau da saƙo dai sai ya isar sai kuma da ya isar sannan ya tafi eh wanda iso ganin bayanin rashin inganci zai iya koma silsilatu eh, hadith da'ifa ta malam albani da yake bayani aka wa qad akala ma'ahu shat وقد أكل معه من الشاة بشر بن البراء بن معروف رضي الله عنه cikin waɗanda suka ci wannan akuya tare da shi akwai bishir dan bara dan ma'rur Allah ya yarda da shi fa mata min zalika amma shi ko da ya ci yaran rasu fa amara rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi qatl mar'a a wannan lafazin aka ce sai manzo tira da aminci Allah tabbata gare shi umarni da aka kashe matar tunda ai ta yi kisa amma ba don shi ba in shi akan kansa ne ba kyale amma tunda abin da ta ya haifar da kisan wani to wanda ya kashe a kashe shi wa ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da zalika salatu sani manzon Allah tira da mun Allah tabbata gare shi bayan faruwar haka ya wanzu tsawon shekara uku hatta kana waj'uhu alladhi tuwfiya fihi har rashin lafiyar da irasu a cikin ta ta kama shi فقال لعائشة فقال صلى الله عليه وسلم لعائشة كما ذا الله تلا دا منت الله ثبتها غريش يشي لما تس عائشة رضي الله تعالى عنها ألا مدوككية دلئت يا عائشة يا عائشة ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر har yanzu ban gushe ba ina jin raɗaɗin abincin da na ci a khaibar ma'ana sai da tafiyar ta zo sai kuma ciwon ya taso ya haɗu da ciwon mutuwa fahada awanu awanu wajadtum qita'a abhuri min zalika su sai yake cewa da ita a wannan lokacin da nake miki magana jijiyar da ke kai sakon jini na na ji ta tsinke saboda wannan sun ana ta taɓa jijiyar in an ce wato abhari ita ce manya-manyan jijiyoyin da suke karɓar saƙonnin ƙananan jijiyoyi na jini to su ake gawa shi to na ji alamun ɗaya da wata daga ciki ko kuma waɗannan jijiyoyi na ji alamun tsinke wasu daga isar da saƙon da suke sakamakon wannan gubar da ta taso a yanzu fatotiya alaihi salatu wassalam shahidan sai manzan Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi ya rasu ya cika yana mai shahada tunda wanda wani ya kashe shi cikin wato masu daki domin tabbatar da addinin Allah shahidi ne wa hadha fadlul azim min Allah azza wa jal wannan wata falala ce mai girma daga Allah mai girma da buwa ya yi wa manzansa iz jama'a lahu baina maqamin nubuwati wa maqamin shahada domin ku Allah ya hada masa wato matsayi na annabtaka da matsayi na yin shahada wa mu'jiza min mu'jizatihi alaihi salatu wassalam kuma wannan wato gagara koyo ne daga cikin gagara koyon da Allah ya bashi tsira da amincin Allah tabbata a gare shi a yi maka summin da zai kisa nan take amma ba yadda ya iya ya bakka sai ka shekara uku ka gama abin da kake sannan ya taso wa arun fi wajhil yahudi kuma Tsaraici ne ta fuskar su yahudawa ikhwanil qiradati wal khanazir yan uwan birrai da aladai ila an yalqaw rabbahum har zuwa ran da za su haɗu da ubangijinsu fa ya wulakanta su ya tozarta su bin nari da wuta wa bi'sal masir makoma tayi munin aka ce wuta ce Allah ka tsare mu to wannan shine kokarin da malam yake faɗa mummunan kokari kokari wato anin na sako mai girma ya za su yi su halaka manzo sallallahu alaihi wa to kuma Allah cike ikonsa ta Allah ba tasu ba ba da suka iya sai da isar da sakon da aka aiko shi mala yace ma ummul mu'minina safiya radiyallahu ta'ala anha wa ardaha ga ci gaban bayani tare da uwar mu'minai safiya Allah madaukaki yadda da ita da kuma wato yarda da ita وهي صفية بنت tufiyai. bin akhbab ita ce wato safiya yar huyai dan akhbab ahadizu aba'i yahud banin nadir ɗaya ce daga cikin shugabanni jagororin yahudawan banin nadir alladhina ajlahum an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama ila khaybar waɗanda manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi ya fitta su daga cikin garin Madina suka komo zuwa garin Khaibar tazawwaja safiyatu qabla ghazwati khaybar bi ayyami ita wannan safiya yar huyai ta yi aure kafin yakin khaybar da yan kwanaki min ahadi bani ammiha da ɗaya daga cikin ƴaƴan ƴan uwan babanta wa huwa abu kinana wa huwa abu kinana ibn rabi shine wanda ake cewa abu kinana dan rabi ibn abi ibn abi al dan abi al fara'at fi ihdan layali ru'ya ajiba a ɗaya daga cikin dare raki sai wato ta yi wani mafarki mai ban mamaki mai ta gani a mafarkin ra'at annal qamara saqata min sama tana cikin baccin sai ta ga wato wata ya yanku daga sama ya faɗo Fawaka a fi hijriha sai ya faɗo a kan wato ainihin marata da watan ya faɗo a cikin mafarkin sai ya faɗo mata a mara ko ka ce kwiɓi hijir shine nan inda ake jingina yaro an ɗauka in ka ɗauki yaro ka jingina shi daidai wato ka" kuma ɓangaren shiyar mara sai ta ga wannan watan ya faɗo mata faƙasar ru'yaha ala zawjiha sai take gaya wa mijinta labarin mafarkin da ta yi ta gafa wata ya yanko daga sama ya faɗo mata a daidai kuibi falatamaha ala wajiha bai wata wata ba ko sai kwashe ta da mari a fuska latmatan mari ko wanda za ta ji a jikinta taraka asaran fihi har sai da ya bar alamu a jikin kuncin ta na marin da ya mata ma'ana irin rudu rudu nan da an matsa ma naushi zai wannan ba kishi ne ba wa qala tamannina malika yasrib ta wa da ita kenan buri kike ki auri sarkin yasriba an ya kuna ba laki ya zama shine mijinki nan gaba kike ga min wa kin yi mafarkin wata ya faɗo miki a kwibi kan sake ji yani rasulullah yani rasulullah sallallahu alaihi wasallam abin da yake nufi anan wannan labarin take gaya masa so take ta ce masa nan gaba za ta zama ta ga manzon Allah annabi Muhammad kira da aminci Allah su tabbata gare shi saboda su shi suke gani kamar shine sarkin garin Madina saboda shi yake mulka kowa yanzu shi ke cewa ayi ko abai walam tafiya safiyatu alamu shay'an an zalika safiya bata gushe ba tana da masaniyar wani abu game da haka ma'ana dai tunda ta wannan mafarki ya bar mata wani abu a rai ga yadda suka da mijinta ga kuma abin da wato ainihin ifa falamma futihat khaybar yayin da aka buɗe garin khaibar kana zaujuha abu kinana ya zama mijinta da ake kira abu kinana ake ma da abu kinana ahad alqatla ina ɗaya daga cikin wanda aka kashe wa kana safiyatu ihda sabayal muslimin ita kuma safiya sai ta zama ɗaya daga cikin ribatattun yakin musulmai wa kanat min nasibi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kuma Allah cike ko sai ta zama a cikin kasan manzon Allah ira da amincin Allah tabbata a gare shi أخرج الإمام البخاري رحمه الله رحمه الله تعالى في صحيحه إمام البخاري ألا مدوك كيجي كنز الرحمة يا روي حديث كنز هي اللتافنسة من حديث أنس رضي الله تعالى عنه حديث لا كرؤلك صحابا أن أنس ألا يددش wa cikin hadisin akwai bayanin cewa wa kana fi sabi safiya a cikin ribatattun yakin da aka zo da su daga khaibar akwai safiya fasarat ila dihiyatil kalbi farko sai ta zamanto an miƙa ta zuwa ga dihiyatil kalbi thumma sarat ila nabi sallallahu alaihi wa sallam daga baya sai ta zama rabo ko kaso na annabi muhammad tira da amincin allah su tabbata a gare shi faja'ala iqaha sadaqaha sai sanya yanta ta shine sadakin auratta da i wa fi riwayatin aw tarwayat ila li radiyallahu ta'ala an an ce da anas Allah ya yarda da shi ma asdaqaha to da manzo ya auri safiya me ya bata na sadaki qala asdaqaha nafsaha fa ataqaha yace kanta ita kanta shi ne sadakin auren ita kanta domin yanta ta ɗi daga bauta ta zama ɗaya sannan ya aure nawa za ka biya ka fanshi kanka ka zama ɗa to kuɗin da ake iya fansa a zama ɗa shi kusan kwatankwacinsa ya ba domin cewa yi ya yanta ta ta zama ɗaya kuma ya aure ta shi aiban har wayo da cikin hadisin ya zo anhu radiyallahu ta'ala anhu daga dai sahabin annabi Anas Allah madaukaki yadda da shi kala yace fa qadimna khaybar sai muka isa garin khaybar falamma fataha Allah alaihi alhisna yayin da Allah ya bude wa manzo waɗannan ganuwa ganuwa da ke garin khaybar dukira lahu jamalu safiya binti huyay sai aka ambata wa manzan Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi tsananin kyan safiya yar huyai ibn akbab dan akbab wa qad qutila zawjuha aka ce kuma gashi cikin wanda aka kashe an kashe mijinta wa kanat arusan kuma gashi ma bata dade da aure ba amarya ce fastafaha an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam li nafsihi sai manzo tsira da amincin Allah sabbata a gare shi ya zabe ta da kansa فخرج biha hatta balagana sadda sahaba hallat ya da ita shi manzo sallallahu alaihi wasallam daga garin Khaibar bayan kammala abin a kammala na yaki da ya je gurin da ake cewa sadda sahaba sai ta halatta gare shi biha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da miki Allah tabbata gare shi sai ya tare da ita thumma sana'a haisan sannan sai ya sa aka wato yi masa haisan haisan dabino ne ake samu irin dabinan nan kunnan kanawa eh sai an dubi dabinan da ya kai dabino mai daɗi a cikin dabinai na daban ake wararsa a tace shi a cire ƙwallon daga ciki a niƙe shi sai a nemi kuma gari lubus sai a hada ta kudata in kana ce ba a baya roƙo sai ka je madina lokacin wato ake buɗar baki sai ranar litinin alhamis ko da azumi na farilla in ka samu irin wannan aka yi shi suna kuma sa masa wani wato ainihin kamar gyada gyada a ciki amma ba gyada ba ce ciki irin su abin da ya shafi eh, laus ne haka za a saka a ciki kana tauna kana za ka sha mamaki Daɗinsa ya isa eh, abinci ne mai daraja suke yin sai wato bako ya kai bako ake masa irin wani a karɓe shi da shi to sai manzo ya sa aka yi wannan ke nata in sagir aka rika zuba shi a wato ainihin buzu karami irin buzun dabba da ake tun da suna shimfiɗar ada ta ce tabarma aka rika zuzzubawa kun maƙala ne sannan sai shi da ne adin man haulak sanar da duk wani wanda ke gefen ka ai a'limhum abin nufi ka sanar da su wad'uhum ka kirawo su fa kanat tilka walimatuhu ala safiyata ala safiyata radiyallahu ta'ala anha sai wannan ya zama ita ce walimar da i shi manzo sallallahu alaihi wasallam a game da auren safiya da i ashe sai an tare ake walima ko yawa wani sai ta ana gayyata walima kuma ko gidansa bata so ba sunna sai ta tare ta tabbata matar kada zuwa ce an tsage ko wani abu ya faru a guda nawa aka ce sai ka saka tun ma ba tare ba a kuma kuɗi da zuwa kotu kai kuma nan duk ka san ci walima ثم sai muka fita سنسمك فتا مدينة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يهوي laha sai na ga manzo tsira da abinci Allah tabbata a gare shi yana yin shiyarta wara'ahu bi aba'a Eh, ya hawi laha wara'ahu bi aba Ila wato nufatta a bayansa ko ma'ana tana tare da shi a bayansa sanye da wato ani a shine eh, rigar da za a sa irin wani wacce ake sawa akan kaya bayan an sa eh, a baya kamar ma dai haka ake cewa ko hmm. an turu ha bi kisa abin nufi manzo sallallahu alaihi wasallam ina rufe ta da sutura ina rufa mata a baya ina sa mata sira ina bai da ita summa su inda ba'iri sannan zauna daidai gurin wato ainihin raƙuminsa fa yada'u rukbatahu wa ya safiyatu rijlaha ala rukbatihi hatta tarka. sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya sanya gwiwarsa a daidai wajen raƙumin ita kuma safiya sai ta sa kafarta ta taka hatta ta samu matattakala za ta haukar raƙumin an fazo gurin eh eh na tsaye ya zo kaga irin a ce wacce ta taka gwiwar ko wato cinya ta manzo sallallahu alaihi wasallam ta hau kan doki ya matsayin wannan kuma ka duba matsayi irin na manzo da babu ya shi amma matarsa yawa to sun kuya wata taka gwiwarsa ta hau kan doki ko ta karra kuma? to ya kake da matar wajen yi mata wani abu na ihsani irin wannan ko wani abu za ta cewa eh ta kai ta kawo ta zama wata abu suna da san irin wannan amma ka kana ce assalamu alaikum ta to kowa ya kowa ya san dai kashi ya dawo sai mana za ya da ke wa fihi kuma ya zo dai har wa yau cikin sahih bukhari aidan anhu daga dai sahaba annabi anas radiyallahu ta'ala anhu Allah madaukaki yadda da shi قال يتي أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة ثلاث ليالي يبني عليه بسفية manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya tsaya tsakankanin garin Khaibar da garin Madina tsawon dare uku yana mai tarewa da matarsa Safiya fada'utul muslimina ila walimati na gayyato masa musulmi zuwa walimarsa wa ma kana fiha min khubzin wa lahmi babu wato gurasa da nama a ciki wa ma fiha illa an amara bilalan bil amta babu wani abu a cikin walimar face ya umarci wato sahabinsa bilal da ya je ya zo masa da buzaye buzo buzo ba fa buzo irin buzon shimfiɗa nake eh, fa busi dan aka shimfiɗa waɗannan buzaye eh, fa ulqiya alai tam aka sassaka wato ainihin dabino a kai wal aqid da kuma Cukwi, ka gutsuri da bino kuma ka ci cikui wasani da wato kamar ka ce kakide shi ma an kaso ka ɗauki cikon ka dangwala a ka ciki ka sa a baki bayan ka ji ya kuma sannan ka bi da dabino haɗa ɗan zaƙi-zaƙi ga kuma garɗi-garɗi ga kuma mai a ciki faƙalar musulmuna sai musulmi suka ce ihda ummahatil mu'minin aw ma malakat yaminu ce wannan fa wannan abin da muka ci ga cikin ga dabino ga kaki ne ko ka ce mai ya faru ne sakamakon fa an samu karuwar ɗaya daga cikin iyayen muminai safiya ko kuma muna ga ɗaya daga cikin waɗanda wato damansa ta mallaka tunda dai an samu ta ne a cikin bayi qalu in hajabaha fa hiya ihda ummahatil mu'minin suka ce to in manzo ya sa kariya tsakaninta da sauran al'umma kuma ta zama kamar yadda sauran matansa suke hijabi daga wato ainihin fuskantar sahabbansa an gane ko fa'iza hunna mata'an hunna min wara'i hijab in ya zama sai da kariya kai da magana da ita suka ce to wannan alama ce ta zamu gane ita ma uwa ce daga cikin iyaye mu mata ce ta mansu wa ya lam yahjibha in kuma bai mata irin wannan hijabin ba fa hiya mimma malakat yaminu to ta zama bai wasa da ya mallaka falan martahala wa ta'a laha khalfahu yayin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya tafi bar wannan guri sai zamanto ya goye ta a bayansa irin yadda yake wa matansa wa maddal hijab sai kuma saki wato hijabi wannan fa mata tambayar ta ko zanta da ita sai min wara hijab wanda ya tabbatar musu cewa ita ma uwa ce daga cikin iyayen mu ba a baiwa ike zaune da ita ba a mata ike zaune da ita as'ilatul lil muraja'a tambayoyi dan komawa abin da aka koya جمع الله تعالى لنبيه بين مقام الرسالة والشهادة بين zalika. Allah ya tara wa annabinsa manzansa annabi Muhammad kira da aminci Allah tabbata a gare shi matsayi na manzantaka da na shahada yi bayanin yadda haka ta kasa, kamar yaya e sakamakon gubar da aka sa masa akuya ya ci lokacin rasuwarsa wannan dafi ita so masa ya zama sanadiyya daga ciki abin da ya sa ira su ibar duniya ya zama ya shahada sakamakon an kashe shi da wannan guba sannan kuma an aiko shi da saƙon annabtaka da manzantaka shine ma cikamakin annabawan Allah mana yace ayatai ne fi bayani khiyanatil yahud faɗo mana ayoyi biyun nan da suke bayani akan ha'incin yahudawa wa muhawalatihim qatla anbiya illahi ta'ala da kokarin da suke da shi na kashe annabawan Allah madau na'am Eh, Allah yake afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtum aya da yake sai kuma qul falima taqtuluna anbiya Allah min qablu in kuntum mu'minin sannan ma da yake cewa tazawwaja an-nabi sallallahu alaihi wasallam safiyata aqiba ghazwati khaybar annabi tira da aminci Allah tabbata gare shi ya auri matarsa safiya a ƙarshen gama yakin khaibara bima asdaqaha me ya ba ta sadaki dan ta ta dai kam aqama annabi sallallahu alaihi wa sallam bi khaibara ba'da al-ghazwa tsawon wani lokaci manzo ya tsaya a khaibar ko tsakanin khaibar da madina bayan gama yakin khaibar dare uku wannan shine abin da yake sai mu tsaya a والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد وانا ما tambayar yake cewa tambayar ta ما يمتن mutum رنك فلا faɗa lokacin da ake ta da idan akwai abin da zai faɗa menene ko ko a'a zai rika faɗa irin abin da mai kiran sallah yake faɗa kamar yadda mai iƙama man yazo iƙama sai rika faɗar abin da mai iƙama yake faɗa to babu wani abu da ya tabbata a suna ta manzo sallallahu alaihi wa sallam na cewar idan ana iqama ka faɗi abin da mai iqama yake faɗa babu sahabbai shuru suke saurari iqamar da aka yi in an gama kuma manzo ikabbara harama su ma sai a shiga sallah akwai waɗanda suke da istihadin cewar za a faɗi irin abin da mai iqama yake faɗa dogaro da cewar tunda annabi ya ce baina kulli azanaini sala duk tsakanin kiran sallah da iqama su ne aka ce azanaini sai aka kira su da kiran sallah biyu akwai addu'a ko kuma sallah da in kai za a amsa ma ko sallah da in kai za a karba maka sai suka ce tunda an kira iqama da azan sai aka ce baina kulli azanaini to tunda an ce in ana kiran sallah a faɗa abin da mai kiran sallah yake faɗa in ana ikama ma sai a faɗa abin da mai ikama yake faɗa sai wasu malaman suka ce da su kun kuskure wa daidai dalili kuwa shi irin wannan salam na a rinjayar da sunan wani abu cikin wani baya hukunta cewa duk hukuncin da ya samu wannan abin da aka rinjayar ya samu wanda aka rinjayar a kansa suka ce misali ana cewa da abubakar siddiq da umar umaraini umar biyu amma ba ana nufin duk abin da manzo ya faɗa kan abubakar shine yake kan umar ba ko duk abin da manzo ya faɗa na wasu matsaloli game da umar a ce ne akan abubakar ba haka ake sannan ana cewa abawani ko abawaini uwa da uba ba ana nufin duk hukuncin da aka faɗa kan uba irinsa ne akan uwa ba ko duk wanda aka faɗa akan uwa irin su ne akan uba ba suna cewa kuma ana cewa kamarani rana da wata kuna nufin ku ce duk hukunce hukuncen da suka shafi wata su suka shafi rana ko duk na rana sun shafi na wata suka ce ba haka abin yake saboda haka wannan ma da aka ce a zanai ni to ba a nufin cewa duk abin da ake faɗa a kiran sallah a faɗa a ikama in ku kuka ce haka to an gama ikama kama mace a Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma wa salatul qa'ima ko da sarraditu billahi rabban kace tunda an ce an gama kiran a ai wannan ko ba a taba jin man sabai an gama ikama sun kuma goya da Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma an fahimta ko saboda kan ana ikama kaji an bautar da kai da jin kawai ba da bukatar wani abu nan kuma sai ke cewa mutum ne yana maimaita kiran sallah sai ladan ya zo gurin ashhadu anna muhammadar rasulullah sai mai maimaita kiran sallah ya ce sallallahu alaihi wa sallama shin ya yi daidai e in yana nufin abin hakan ya zo a shari'a a'a ba a ce in an faɗi wato ashhadu anna muhammadar rasulullah anna muhammadan rasulullah ya ce sallallahu alaihi wasallam abinda aka ce ce shi ma ashhadu anna muhammadar rasulullah to da ka waya kifa yawwa an gane ko ne aka sabai inda aka tsaye da kai tsiya an ce za ka ci abinci ka ce bismillah to ba sai ka kara da rahmanin rahim an san da rahmanin rahim wanda ya zo da ita ne bai karasa sai ka tsaya iya bismillah an gane ko yawa shin malam lokacin da liman yake sallatar sallar da ba a bayyana karatu to mu zai karanta fatiha da sura ko kuwa fatiha kawai zai karanta idan ya gama fatihar ya ga da lokacin da zai iya karanta sura ya karanta in kuma da ya gama fatihar bai kai karanta sura ba limamin sai ya kabbara yayi wannan shine eh yake cewa dan Allah malam menene ma'anar waɗannan kalmomi na ɗaya amal amal fasarar saburi da hamza amal ba amal ba amal ne aiki amma amal da hamza buri na ba amma ya tasa'alun anin naba il annaba labari kenan naba ul mursalin kabad in an ce kabid kabid hanta kabad yakan zo da kwaba da muke cewa kwaba wacce aka sani ne wacce bature kuma ke cewa kabad shi kuma ko ko kabad duk sata sata ce dai aran aro to za nasab dangantaka bakar shanu faham da ha karama garwashin wuta Sal fiɗa a raba dabba da fatarsa lau gefe salis abin da yake wato mai daɗin sha'ani salis wanda yake mai murya ce salis a ce misali salisu sau muryarsa daɗi ne da ita an gane eh, abu salis shine wanda yake da daɗin sha'ani shi shine tsuwarwari in ji haushi, neman kwabo da ɗari shine kat wannan shine kalmomin da ya tambaya wannan kuma yake cewa tambayarsa idan mutumin da ya biya kudin aikin hajji bayan ya biya kudin aikin hajji kuma kudin nasa sun cancanci biyan zakka a ma'ana fitar da zakka to sai ya fitar da zakar ko kwayaya eh, idan lokacin fitar da zakar sai ya fitar sannan kuma ya biya kudin aikin hajji don kuma ya riga ya ba da kudin hajji kaga wannan ya fita daga cikin abin da zai ce yanzu yana da shi ya biya don wata ibada cikin da to abin da yake hannunsa ya masa zakar eh wannan shi ne abin da ke wannan kuma yake cewa shin yanzu duk wanda wani ya kashe shi kuma musulmi ne to ya yi shahada ko idan ka yi masa sanmu ko makamancinsa shi ma ya yi shahada an fahimci tambayar eh, shin wanda aka saboda yana ƙoƙari da jajircewa wajen ganin ya tallata addinin Allah wajen ganin ya ciyar da addinin musulunci gaba sai aka samar guba domin a kashe shi hakan shahada ce yi e, shahada ce saboda a filin daga yake na yana so addinin Allah ya ci gaba idan na dukkan wani addini na karya sai kuma mai kishiyanta sai ke ƙoƙarin sai ya kawar da shi a ban ƙasa kamar yadda ake yi a filin daga ɗin a wajen yaƙi eh, shi ma shahada ne saboda ka wanda ya kashe wani musulmi da nufin ya kawar da shi saboda yana taimako a dinin Allah to shi wannan musulmin da aka wa hakan shahada eh saboda arne ne kokarin ya kawar da rayuwarsa dan ina ga in ya haka zai raunata musulunci bai san kuma sai dai ya ƙara gaba mun gani san da ka kashe irin waɗannan da ka kashe sannan kuma ake cacin akan abin da suke kira sai kuma kawai wata zuciya ta ce to dan da za a kashe shi ba kowa ma yana tallata addininsa ba kowa wani sai ya ce to shi ya ma shiga addininsa nawa. kuma shi dama na addini da jinin ƴaƴansa yake rayuwa sai eh, jinin ƴaƴansa su ne ruwan da ake baiwa bishiyar addinin ta rayu ah, irin wanda aka kashe cikin sahabbai tsarkaka irin su hamza da sauransu ai baka fi su ba baka kai su ba to kuma sun yarda jinin su ya ɗige saboda addinin Allah ya ci gaba kuma ya ci gaba kai ma ka tafi akan wannan tsari sai Allah da da kai da shahada Allah ya samu dace na'am ita eh. to idan kuma kasuwanci ya tafi sai a duba wani irin kasuwanci yake idan kasuwancin sa neman yardar Allah ne sai a ce a kokarin na san ibi ya tsarin da Allah ya ce tunda shi ma neman abin da zaka kai bakin ka ka tsayo akan sai ka bi shar'antacciyar hanya halattacciya ai jihadi musulmi nawa ya kasa tsayawa yake sai ya dan gauraya ko sai yi da ganin ne sai ana sai da ciwa-ciwa har faɗa za ka zo na na duniyar ce sai da ciwa to wanda ya tsayu shi iyayensa sai ya ci halal akan haka aka kashe shi shahada ce saboda zai bai wa wasu kwafi da misali shirfa gawa ne har ya bar duniya inda aka halaka shi a ƙoƙarsa na sai ya tsare halal a harkarsa har wannan ɗin da ya tsayu akan haka ya rasa rayuwarsa bai fato za ta fa kafin a kashe bai rasa abin da zai cin ba kuma a hakan da daɗi ba daɗi a haka yake kamar irin abin da yake faruwa yanzu a harkar sana'o'i musulmin a zuwa ce an yi ƙungiya ta masu fiye wata su ce sai lallai an rage yawan ruwa kuma sai an ƙara kuɗi wani musulmi ce shi gaskiya bai ga dalilin zai hana bayan Allah ruwa ba da Allah iyalwata shi in ba dan ya so mu da rahama ba mu ma da bamu sha ba ce kuma ce sai na matsa an rage yawansa an ƙara kuɗinsa ni dai magana ragewa ba zan rage ƙara kuɗi ma ba zan ƙara wanda zai ƙara ya ƙara wasu daga nan za su san ce ko in ba kawar da wannan aka yi ba za su samu lafiya a haka a harkar duniya sai a haɗa kai da nan musulmin da ba musulmin ba kuma a halaka guda nawa aka da wasu abubuwan ga nan a harkar fetur ne a harkar bakin mai ne a harkar waye guda nawa wannan ta ina tuna min da wani bawan Allah Allah ya ji kansa da rahama ana ce masa dan kawo a nan rijiyar lemu har gida ka je aka wato fito da shi ina gaban matarsa da 'yasta karama ana ce mata Zainab lokacin duka dododo ba su fice da isin shekara hudu ba bayan an karɓi duk abin da za a karɓa nasa mota kuɗi da yake Allah ya yi sai a ranar zai sun juya ke na zai hajjar ah, hadda kai ya ce da wani daga juwar da za a kusa ya kaɗar kawo wa bindin dalilin mutuwarsa shahada ce sau da ya shahara da kokarin taimaka a addinin Allah iya zaman da muka da shi ya taimaka a addini ba kaɗan ba Allah ya karɓi abin da yi akwai irin wannan zaka suna nan da yawa da Allah ya kiyaye sara ko akan harkar neman ce ka tsare ka iya bakin kokarin ka ba tsanantawa kuma za ka iya bakin kokarin ka wajen mu'amalar jama'a ka kyautata ka yi abin da ya dace to shahada ce an kashe kamar yace tambayar da yake yi yaushe ya kamata a ce malamai sun shiga gaba sun jagoranci al'umma a lokacin da shugabanni suka shantake mana malamai su ɗauki ragamar tafiya da jama'a a ji a yi a ƙare ko a tsarin koyarwa addinin musulunci a matsayinka na malami masanin shari'a aikinka ka faɗa Allah ya ce annabi ya ce idan akwai jagora shugaba da yake shugabantar jama'a baki daya wanda yake da alhakin yanke hukuncin irin su kifas irin su haddin zina irin su haddin luwaɗi irin su haddin shan giya da makamantansu to ba yadda ka iya a matsayinka na malami sai dai ka masa abu kaza fa daidai ka kaza ne abu kaza kuskure ne ga gyaran amma in ma yayi na ba daidai ba a ciki kai ka ce to tunda mun ga abin naku ba za ku hausaici ba to inda wanda za su tafi zuwa tafi ba za ka yi gaban ka ka zama kai ma ka tsaga tafiyar al'ummar musulmi sai a dai kuma matsalar za ka zo ka samu kai ba ka da soja ba ka da ɗan sanda ba ka da ba ka da ba ka da ba ka da na wannan abubuwan za ka iya waɗancan da ka tsage daga cikin su suke da wannan dama yayin da kuma suka tunkaro ka da kai da waɗannan wanda suka ka to kuma ƙarshen ta su ƙare muku ƙarfi damar da kuke da ita a kansu na kun fifice su ido a addini da karsashi sai a rasa irin sai zama kuma duk station ta kai an fahimta ko to akwai wani abin da kai ma malami na daga cikin abin da ake jarraba ka da shi wannan jin ba daɗin da ɗacin amma dai kana ta faɗa tun ana yi ana rage ɗaya ana rage biyu ana rage uku har a kai lokacin da ko ba a hannunku tafiyar za ta yi kyau ba to amma dai shimfiɗar ku kuka yi an fahimta ko shi ne abin da ke

ba wai kawai malin tabbace kawai yanzu kamar irin abin da ya shafi katar da a gidan sarki da ake ga cewar gida ne na mulki an fahimta katar da wani a cikinsu ya karatu ya ido a karatu ko bai zama sarki ba za ka tare yana da alaka da gidan kuma damar da zai iya samu ta cikin gidan ya yi wani abu kai na waje ba za ka iya yi. an fahimta to irin wannan ya tasiri yanzu ko abin da ya shafi marigayi mahmud abubakar mahmud kuma allah ya ji kansu da rahama shi ba mai sarauta ba amma ya yi amfani da sardauna ya agaji sardauna ya mananike shi ya matsayi shi kuma sun yi wani abin na aji an fahimta to malami zai iya irin sai kamar yadda ya faru da ƙasar saudiya da alishin da kuma sa'ud kan gane ku shi shek muhammad bin abdulwahab da kuma sarki sa'ud haka suka rika tafiya shi ya matsayi shi haka rika samu wasu har aka yi abin da aka yi na kakkatsa wasu abubuwa na shirka na bida da sauransu to malami zai iya irin wannan amma batun shi a kan kansa karan kansa tsayu ke bar shugabanni ko ba wai haddin ne ba iya ba ko kuma ba hukuncin ne ba iya ba amma dai ana da matsaloli to yin wannan nan sai a samu matsala eh na shi tatar din da ya kashe din yawa to yanzu dai wannan abin da ya shafi wata matsalar taka fada ta tana buƙatar zamani da kai yawa ita ya eh. abaya da take da abayar yanzu akwai bambanci nesa ba kusa a bayan lokacin manzo ba a yi mata roɗi-roɗi shine ado an gane ko saboda sukan sa sukan ce sai daga wato mace ta tun karo kamar dare in kayan baki ne haka za gani baki sosai yadda ma ba za ta sha'awar amma yanzu sai an wato ainihin sami yarin da ko kuma robar da tafi kowace sheki da ita ake kuma sannan wani lokaci a feƙe ta a feƙe ta a share-share da ita an fahimta ko sannan a yi salon da can za ta tsuke nan kuma za ta buɗe ta yi shaidan kira to kaga duk da bambanci amma ita ma da za a yi ta irin zubin yadda shari'a ta ce babu laifi har yanzu a kotu za ka fitar din an sa din ba ta nuna alamar wato jan hankali din akwai irin su ko gurin sayarwa za ka ji ba kuɗin su ba ita waccan ta kiran shaidan din ta fi tsada tari. to ta fi kankale da kaye-kaye a ciki da wasu muka shi an hana manzo cewa yanzu a fita ma wal na kafilan mata su fita ba kwalliya amma kuma yanzu ba ka yi yasa su kanka malaman Saudiya sukan ja kunna kan irin wani hatta abin da ya shafi shi niqab da ake sawa suka nuna wani yadda ake yanzu kalan ga wato koyi an da je kana yi kai eh, to abin da ake so a yi yadda zai zama to ya kauda yiwuwar faruwar fitina inda ya amsa ka saƙa mai yalwa wanda ba zai matsa jiki ba ba zai turanta siffar jiki ba to ya amsa ba kuma kwalliya a jikinsa to ya amsa a baya ko kuma hijabi ko jilbab wanda musulunci ita ne amma in yi ke ta da haka to kuma an basan zuci na ya eh, sutura sama ai kaga abin da ya shafi sutura yudinina alaihinna min jallabiyya in ki yi kwalle ciki to ba da yadda zaki tunkar ma. ta waje ta zama ta rufe wannan ta ciki wannan in kin je cikin muharramai cikin ƴaƴa cikin ƴan uwa dangi ba ne da ba sun san kuma ba mu tunanin irin wannan abin da ya shafi na ɗaukar hankalin makamantan kuma ba sa riya wannan amma an fito waje turare ba naki bane sa wannan akuya ta dambaji gari din farin farin farin jambaki duk wannan ba shi ne eh duk ba sama ne wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik